ورضي, ورضي عنها وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل إمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءا ثم قام ليصلي قال فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفلتها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر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 sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ko ga watan uku miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث Jami'is الصحيح wallafar. الحافظ زين الدين أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة wannan kuma shi ne majalisunmu na na casa'in da ɗaya inda za mu tashi akan hadisi na abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yarda yace an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi shi da mahaifinsa annahu bata lailatan inda maimunata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya kwana shi abdullahi ya kwana wata rana a ɗakin maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha kuma Allah ya yarda da ita wa hiya khalatuhu kuma innasa ce qala yace fattaja'tu fi ardil wisadati sai na kwanta nayi fulo da ainihin fadin fulan wato na sa kaina akan fadin fulan wattaja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ahluhu fi tuliha annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da iyalansa wato ita maimuna din kenan sai suka kwanta a tsawon filan fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama bacci ya ɗauke shi hatta idan ta safan lailu har sai da dare ya raba tsaka au qablahu bi qalil ko gabanin dare ya raba tsaka da ɗan lokaci kankani au ba'dahu bi qalil ko kuma bayan dare ya raba da ɗan lokaci kankani istaiqaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya tashi daga bacci fajalasa yamsahu nauma an wajhihi biyadihi ya zauna yana shafe bacci daga fuska da hannunsa ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران sannan ya karanta ayoyi na ƙarshen suratu ayoyi goma na ƙarshen suratu Ali Imran sun maƙama ila shannin mu'allaqatin sannan ya tashi zuwa ga wata salka ko tsohuwar salka wacce take rataye fatawabba'a minha yayi alwala da ruwan cikinta fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwalarsa Sun qama li yusalliya sannan ya tsaya domin sallah qala abdullahi da abbas ya ce qumtu ni ma sai na tsaya fa sana'tu mithla ma sana'a nai kwatankwacin abin da yayi wato na tashi ni ma sai na aikata kwatankwacin abin da ya aikata Sun mazahabtu sannan na tafi fa ilajen bihi na tsaya a gefansa fawa ba a yada hulyumna ala ra'si sai ya ɗora hannunsa na dama a kan kaina wa akhadha bi uzni wa akhadha bi uzni al-yumna yaftiluha ya kama kunne na na dama yana murzata ko yana murza shi fa salla raka'ataini daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'o'i biyu sun thumma raka'ataini sannan ya sake sallatar wasu raka'o'in biyu sun thumma raka'ataini sannan ya sake wasu raka'o'in biyu ثم ركعتين sannan ya sake yin wasu biyu ثم ركعتين sannan ya sake yin wasu biyu ثم ركعتين sannan ya sake wasu ثم أوتر sannan yayi wutiri ثم اضطجع sannan ya dan kwanta ya kishingida hatta atahu almu'adhdhin har mai kiran sallah ya zo masa a sallah raka'ataini daga nan ya sallaci raka'o'i biyu khafifataini marasa tsawo thumma kharaja sannan ya fita ya sallaci sallar asubahi a masallaci malam zainuddin azzabidi ya ce wa qad taqaddama hadha hadisu wannan hadisi ya gabata wa fi min minhuma ma laysa fil akhir kuma a kowane ɗaya daga cikinsu wato ruwayoyin guda biyu akwai abin da babu a ɗayan wato dalilin da yasa ya sake kawo shi ya maimaita shi a wannan guri bayan ya gabata a farkon wannan kitabul wudu din shine hadisi na hudu a bisa da nake tunani a cikin hadisan da muka karanta ya kawo shi dan gajere kit a can baya bai fi sadara biyu ba yanzu kuma ya kawo shi a cike da sa gaba daya haka imamul bukhari ya maimaita shi a gurare daban-daban a cikin wannan littafi na shi sayul bukhari haka nan a cikin wannan babi ma ya maimaita shi a gurare daban-daban hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne shahararre da malamai suka yi hujja da shi akan al'amura masu yawa imam bukhari a nan ya ambace shi a ƙarƙashin wani babi da ya ƙulla mai taken ƙira'atul qur'ani ba'da al-hadath wa ghairihi karatun alƙur'ani bayan kari da wani kari maganar imam bukhari a nan tana nufin ya halatta ga mutumin da yake da janaba ya karanta alƙur'ani domin kari in an ce alhadas ya kunshi alhadathul asghar wal hadathul akbar alhadathul akbar alhadathul asghar duk abin da zai warware alwala alhadathul akbar kuma kamar abin da ya shafi wato janaba ko haila da sauransu to imam bukhari ya yi wannan babi qira'atul qur'ani ba'da alhadathi wa ghairihi sannan ya kawo wannan hadisi karkashin wannan matsala karatun qur'ani bayan mutum yayi kari kankanin kari kamar abin da ya shafi rihi misali ko yayi ya yayi tsarki ba ya da alwala wannan abu ne wanda malamai bai su yi sabani akan halaccin karatun qur'ani a wannan yanayin ba mutum ba shi da alwala saboda ya yi rihi ko ya yi bawali ko ya yi ga'idi ya yi tsarki alwalarsa ta warware ko ya yi bacci ya tashi alwalarsa ta warware malamai ba su da sabani akan halaccin karatun qur'ani a irin wannan yanayi amma suna da saɓani wajen karanta alqur'ani yayin da mutum yake da janaba janaba babbar kari ce maganar imam bukhari kamar tana nuna babu bambanci tsakanin babba da karami in dai mutum ya nufi karatun qur'ani to ya halatta ya karanta sawa'un yana yana tattare da kari karami ko babba shi yasa bai bambance ba ibnu hajar yana cewa wala Allah imamul bukhari bai yanke hukunci ba yayin da ya kulla wannan babi kawai cewa ya babu qira'atul qur'ani ba'dal ba'dal hadathi wa ghairihi amma bai ce ya halatta ba ko bai halatta ba kamar cewa yake yi menene hukuncinsa wato bai yanke hukuncin tun daga matashiya ba kamar ya bar maka kai mai karatu ka bincike menene hukuncin to amma abin da ya koro na hadisi karkashin wannan babi kamar yana karkata zuwa ga cewa kari baya hana karatun alkur'ani duk da cewa abin da ya kawo a karkashin wannan hadisi ko kuma abin da ya kokarin cirowa daga wannan hadisi bai wuce kari karami ba tunda bai wuce a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi daga bacci bacci yana daga cikin mazinna ta kari shi yasa ake cewa yana warware alwala ya tashi daga bacci kuma ya karanta ayoyi goma daga cikin ayoyin suratu ali eh, imran wannan kira'a da ya yi shi ne abinda imam bukhari yake ishara zuwa gare shi malamai sun yi saɓani kamar yadda muka faɗa akan wannan matsala yayin da mutum yake da kari babba tare da shi ya halatta ya karanta qur'ani ko bai halatta ba wasu malaman suna ganin dukkan hadisan da aka ruwaito dangane da hana karanta alkur'ani yayin janaba hadisai ne masu rauni don hadisan da suka zo waɗanda suke magana akan hani wato kada mutum ya karanta alkur'ani yayin da yake da janaba hadisai ne masu rauni wannan ɗaya ne daga cikin maganganu na malamai wasu kuma suna ganin hadisan da suka zo babu inda aka yi bayanin haramci babu inda aka yi bayanin cewa haramun ne don mutum ya yi mafi kyan hadisi da ya zo a wannan babi shine hadisin sayyidina ali kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yuqri'una alqur'ana ma lam yakun junuban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da mu alqur'ani matukar bai kasance cikin halin janaba ba wannan hadisi imamu ahmad da nasa'i da ibnu maja sun ruwaito shi sayyidina ali na faɗa cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da su alqur'ani matukar bai kasance mai janaba ba wasu malamai suka ce kenan ya nuna wajabcin mutum ya zan cikin halin tsarki yayin da zai karanta tsarki daga babban kari saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar karantar da qur'ani a cikin wannan yanayi duk da cewa karantar da alqur'ani wajibi ne domin karantar da ilimi ne amma ya bar shi saboda yana da kari babban kari shine janaba suka ce idan ba dan abin da ya ya wato abin da yasa ya bari wajibi bane ba zai bar wajibi ba wato ba a barin wajibi dan mustahabbi ashe tunda har ya bar abin da yake wajibi to ya ci karo ne da wani wajibin shine rashin tsarki daga babban kari wannan shine abin da wasu suka makalkale waɗanda suka haramta mai janaba ya karanta alkur'ani suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alkur'ani a halin janaba tare da cewa karantar da alkur'ani wajibi ne domin bayar da ilimi da sanar da wanda bai sani ba wajibi ne akan wanda ya sani ba a barin wajibi sai don wajibi inda a ce wannan tsarkin bai zama wajibi ba a wannan yanayin to da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar wajibi ba wannan shine mahangar su masu haramtawa karkashin wannan hadisi na sayyidina ali kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una alqur'ana ma lam yakun junuban to amma wasu masana ilimin hadisi sun illanta wannan hadisi shi kansa suka ce bai kai labari ba domin a cikin sanadinsa akwai abdullahi ibn salima bi kasrin lami kakka ce salama abdullahi ibn salima suka ce wannan abdullahi ibn salima yana da matsala ta wajen hifzinsa shine ya samu rikirkicewar tunani da kwakwalwa wanda wannan aibi ne illa ce da za ta hana a karɓi hadisinsa duk da haka imamu tirmidhi ya saha hadisin alhakim abu abdullahi al'mustadrak mustadrak ya saha hadisin ibnu sakan abdulhaq al-ishbili al-bagawi sun inganta hadisin amma wasu daga cikin malamai sun ja akan ingancin hadisin musamman zamantowar akwai shi wannan mutum abdullahi ibnu salima wanda malaman hadisi sun yi suka akan haddasa akan wasu ga hadisi akwai ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin da suka yi rubuce-rubuce da ba da hidima akan harkar hadisi shine shu'aibu al-arnaut Allah ya ji kansa shi ma ya tafi wajen karfafa hadisin ali ya ce abdullahi bin salima an masa mutaba'a wato ya samu goyon bayan wani daga cikin waita hadisi akan ruwayar wannan hadisi ko akan ruwayar hadisi mai ma'anar wannan hadisi domin imamu ahmad ya fitar da wani hadisi daga a'id ibn habib shi kuma daga amir ibn samt shi kuma daga abil gharif qala أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض فذكر الوضوء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ شيئا هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا ولا, ولا آية حديث ينا cewa an kawo wa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ruwan alwala ya yi alwala ya kurkura baki har zuwa ƙarshen alwala sannan ya ce haka na ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi sannan ya karanta wani abu na alƙur'ani sannan ya ce haza liman bi bijunub karatun alkur'ani din nan ga wanda ba mai janaba ba amma wanda yake da janaba fala wala aya kada ya kuskura ko da aya ɗaya karanta shu'aib al-arnaud yana ga wannan hadisi hasan ne yana ga mazajen cikin isnadin sa amintattu ne amma ɗan garinsu shi ma masanin hadisi ɗaya daga cikin waɗanda suka ba wa hadisi hidima fiye da ma shi a shu'aibu din shine Sheikh Nasiru din albani shi ma kun san al'arna'ud din ne shi kuma wannan al'arna'ud yana ganin a cikin littafin sa Irwaul Galil cewa wannan magana ta Arnaud ba daidai ba ce. domin na farko hadisin da ya kawo a matsayin mai goyon bayan hadisin da ya gabata hadisin Ali waccan ruwaya ya ce wannan isnadi sahihi ne ce ba haka ba ne. domin a cikin sanadinsa akwai abul gharif abul gharif kuma babu wani wanda ya ya dogara da shi ya yadda da amincinsa sai ibnu hibban ibnu hibban kuma a cikin malamai waɗanda suke yabo da fallasa a cikin ilimin hadisi mutum ne mai sassauci malamai ba su cika dogaro da shi ba musamman ma idan wasu daga cikin malamai sun saba wa ra'ayinsa saboda kasancewar mutum ne yana da sassauci a ɓangaren Aljarhu wa ta'dil ilimin yabo da fallasa abu hatim razi yana faɗa dangane da shi wannan abul gharif yace ba mutum ne wanda yake mashahararre ba har ma aka tambaye shi cewa huwa ahabbu ilayka aw al-harith al-a'war da shi da al-harith al-a'war wanne ka fi so al-harith al-a'war haris ibnu abdullahi al-a'war ɗaya daga cikin almajiran sayyidina ali ne amma kuma yana da shi an ci irin na da ba na yanzu ba malamai sun na shi al-harith sai aka tambayi abu Hatimu razi da abul gharif da al-harith al-a'war wanne zaka zaɓa sai yace al-harith ashharu ya fi shahara wa hadha qad takallamu fihi amma wannan malamai sun soke shi wa huwa shaykhun min nuzara'il asbagh ibnu nabata ce amma shi wannan mutum abul gharif mai wannan ruwaya yana shehi ne in aka ce shehi a gurin malaman hadisi mai dan karamin ilimi duk sanda malaman hadisi suka ce wane shehi ne wato dan ilimin sa cikin cokali kenan saboda haka malaman hadisi gurin su kalmar shehi ba yabo bane kakka yadda malaman hadisi ya ce maka shehi suna nufin qalilul ilmi qalilur riwaya saboda haka dan abu kadan sai a barar da shi duk wanda suka sa shi cikin wannan ma'aunin suka ce ai wane shehi ne to dan kuskure kaɗan za su barar da shi sa bai taka kara ya karya ba wataƙila hadisansa ba su uku ko hudu ba kuma wataƙila ba an same shi ya yi kuskure a cikin ɗaya daga cikin waɗannan 'yan ƙwarakin hadisan saboda haka sai su ce masa shehi saboda haka kalmar shehi kamar kalmar malam ne a gurinsa yanzu kaga dan an ce mutum malam eh, malam ina za ka ne jakara malam ina kaga kowa ba gari malam za a ce masa sun ce akwai wani mutumin pakistan ya je ƙasa mai tsarki su ƙasa mai tsarki saudiya sun ce ƙasar makka da madina da sauran garuruwa domin aka ce mai tsarki ba ana nufin saudiya duka ba wanci muna cewa ƙasa mai tsarki mutum ya tafi riyad ko ya tafi da'if ko ya tafi dammam wannan duk babu inda aka ce su ma biladullahi muharrama ne saboda haka muna nufin ƙasa ta saudiya ya je can umara sai ya duk inda ya je sai a ce ya sheikh sai ya rika jin daɗi saboda aka ce ka ashe haka mutanen nan ke girmama jama'a ya sheikh ya sheikh duk inda ya je ya je gurin cin abinci a ce ya sheikh ina nawa za a kawo maka ya zo zai hau mota ya sheikh ina za ka sai ya rika jin daɗi can ya je wani guri zai ci abinci yana jiran a kawo masa abinci sai wani kare ya shigo gurin sai mai bada abinci ihu ya ce ya shek ya shek yana korar kare ya shi ya shi tun daga lokaci ya ce a ah, har kare ba shek ne to tun daga wannan lokacin duk wanda ya ce masa shek sai sun yi fada to shi ne abu hatim razi yake cewa huwa shaykhun min nuzara'i asbag ibnu nabata asbag ibnu nabata mai rauni ne a gurin abu hatim ar-razi abu hatim ar-razi ya raunana asbag ibn nabata kuma sai yace wannan duk tafiyar su ɗaya da shi da wannan kaga a gurinsa kenan mai rauni ne asbag ibn nabata a gurin da yawa daga cikin malamai da'ifun jiddan ne wato mai rauni ne kwarai da gaske saboda kaga isnadin da yake dauke da irin waɗannan mutane bai kamata a inganta shi ba kamar yadda shi shu'aibu al-anra'ut Allah ji kansa yayi abu na biyu yace ko da wannan hadisin ya inganta babu inda yake nuna mahallu shahidi a cikinsa marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewar da yayi hadha liman laysa junub amma junubu fala wala aya a cikin siyakin hadisin babu inda yake nuna cewa wannan magana ta ƙarshe annabi ne ya faɗe ta kaga kenan mawqufi ne ga ali radiyallahu ta'ala anhu saboda haka koda ya kasance abin nan koda ya inganta sanadin ƙarshensa sa ba zai zama marfu'i ba sannan abu na uku da a ce ma marfu'in ne zai zama shazun ne ko munkar saboda ɗaya daga cikin masu ruwayar hadisin shine A'id Ibnu Habib duk da cewa siƙa ne amma Ibnu Adi a cikin littafinsa Alkamil yana cewa rawa a hadisa unkirat alaihi ya kawo hadisai waɗanda malamai suka musa masa a kansu wato hadisan da suke manakir masu rauni kwarai da gaske kaga zai yi wannan yana daga ciki domin akwai waɗanda suka fi shi zama Gangaren cikin harkar hadisi sun ruwaito hadisin amma sun tsayar da shi akan sayyidina ali kamar yadda imamu daraqutni ya fitar ya kuma tsaye da riwayar akan sayyidina ali saboda haka wannan riwayar da shi shu'aibu anna'ud yake ganin za ta karfafi waccan ruwayar ta sayyidina ali ya ce ga sayyidina ali ibn khuzaima yana cewa babu wata hujja cikin wannan hadisi da take nuna hana karatun alkur'ani ga mai janaba hadisin da muka karanta na farko ruwayar farko da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alqur'ana ma lam yakun junuban babu hani a ciki illa iyaka abinda za a fa'idanta a ciki shine yana da kyau mustahabbi ne idan za ka karanta qur'ani ka zama a cikin tsarki da kamala amma ba yana nuna haramci ba kun san rashin zamo rashin aikata mustahabbi ba shi yake nuna mutum ya auka cikin haramun ba saboda haka ibnu khuzaima yana cewa hadisin ali din da yake cewa annabi yana karantar da mu alqur'ani matukar bai zan mai janaba ba baya nuna hana karanta alqur'ani halin janaba inna ma hiya hikayatu fi'lin yace kawai dai ana hikaito abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaba ne al-imam al-bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas turjuman qur'an yana cewa shi abdullahi dan abbas baya ganin akwai laifi ga mutum ya karanta qur'ani ko da yana da janaba lam yara bil qira'ati lil junubi ba'san baya ga akwai laifi dan mai karatun qur'ani yana da janaba ya karanta alqur'ani dan mai abin da mutum yana da janaba ya karanta alqur'ani sannan masu cewa ya halatta har ilahi suna hujja da maganar sayid na sayyidatu tuna Aisha wacce Imam Muslim ya kawo ta Imam bukari ya kawo ta mu'allaka Imam Muslim kuma ya kawo ta da cikakken isnadin ta kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani. suka ce karatun alqur'ani yana cikin zikirin Allah saboda haka zai iya shiga cikin wannan hadisi Aisha ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana ambatan Allah a dukkan yanayin da yake ciki shehin musulunci abul abbas ibn taimiya a cikin fatawansa a juzi'insa na 21 shafi na 459 abinda ya yi gaba yana cewa karatun ƙur'ani ga mai janaba da mace mai haila malamai suna da maganganu guda biyu ko guda uku a kai malamai suna da maganganu guda uku a kai wasu suka ce duka ya halatta ga mai janaba da matar da take haila su karanta alkur'ani ku bayyanci mas'alar da muke tattaunawa a kanta ba ɗauka muke magana ba karantawa kada a haɗa mas'alolin biyu mas'aloli guda biyu akwai mas'alar ɗaukan alkur'ani akwai mas'alar karanta alkur'ani karanta alkur'ani ma'ana da ka ka karanta ayoyin da da suke na alkur'ani ne wannan ita ce mas'alar da yanzu muke magana a kanta kada ka ka rika kawo magana ɗaukan mushaf dan wani shin an ce karanta alkur'ani baya baya tunanin za a karanta da ka sai yake zitan kamar kowa kamar shi ne sai ya ɗau musu zai karanta a'a akwai malaman da suka ce duka ya halatta gare su su karanta alkur'ani ko da da janaba a jikinsa ko da da haila a jikinta to wannan ko mazhabar abu hanifa ce kuma wannan shine mashahurin ra'ayi a mazhabar shafi'iyya da imamu ahmad da waninsa domin mace mai haila ta karanta alkur'ani wani abu ne da babu wani ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo ya tabbata da ta zo ta tabbata cewa mace mai haila ba za ta karanta alqur'ani ba sai hadisi kwaya ɗaya tak wanda isma'il ibn ayyash ya ruwaito daga musa ibn uqba shi kuma daga nafi maula abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا ko la تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا mece mai haila da mutum mai janaba kada su karanta wani abu na alkur'ani wannan shine hadisi sarihi wanda kuma ya zo da hani shine kwaya ɗaya tak ya zo da hani kuma sarihi ne la taqra'ul ha'id wala al junub min al shay'an annafi huna bi ma'anan nahi wannan hadisi abu dawud da waninsa sun ruwaito shi amma malam ibn taymiya yake cewa wa huwa hadithun da'if bi ittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadith duk masana ilimin hadisi sun yi ittifaki akan cewa wannan hadisi bai inganta ba saboda me saboda isma'il ibn ayyash malaman hadisi suna cewa dukkan ruwayar da yayi ta daga mutanen hijaz maka ko madina to ruwaya ce mai rauni isma'ilu ibn ayyash mutumin sham ne mutumin sham ne to duk ruwayar da ya jiyo ta daga mutanen maka ko madina ko ka ce mutanen hijaz umuman to wannan ruwaya tana da rauni sabanin ruwayar da zai yi daga malaman garinsa a da can ana samun mutum ya kasance iliminsa da ya ji na gari kaza ilimi ne sahihi amma wanda ya ji a gari kaza kuma ilimi ne mai rauni kamar ismail ibn ayyash malami ne da ya ji karatuttuka na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen malaman garinsa wato wajen malaman sham sannan ya yi tafiye-tafiye ya je iraki ya je hijaz makka da madina da tsa'ifa da sauran garuruwa nan ma ya jiyo hadisai daga malaman waɗannan garuruwa to amma malaman da suke tacewa da rairayewa na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da suka ɗora hadisansa akan sikeli sai suka kula cewa hadisan da ya ji su a garinsa su ne hadisan da suke masu inganci a cikin ruwayoyinsa amma duk hadisan da ya ruwaito a wajen garinsa sai suka samu hadisan ba su da inganci abinda kuma ya haifar da wannan shine duk lokacin da kake neman ilimi a garinka ka fi samun nutsuwa ka tsaya ka yi karatu ka kware akan ilimin malaman garinku saɓanin lokacin da za ka fita musamman halin tafiya a irin wancan lokaci kana kokarin ka je ka dawo kada guzurin da yake hannunka yanki saboda haka ka shiga gari a gaggauce a giggice sannan kuma in ka ka abin nan kana shiga wurin karatu kokari kake kana yi kana duba nauyin aljihunka da guzurinka kana tunanin komawa gida saboda haka ba za ka nutsu ba yayin da kake sauraron hadisan waɗannan mutane da ba a garin kake sauraron su ba to galibi akan takan faru sai mutum ya zama amintacce ne a ilimin garinsu amma idan ya fita daga garinsu kuma a nan ba amintacce ba ne ismail ibn ayyash yana ɗaya daga cikin waɗannan mutane saboda haka idan muka duba wannan ruwaya ya yi wota ne daga ukba ibn nafi ukba ibn nafi mutumin madina ne kaga kenan hadisin sa na na wajen sham domin ya ji shi ne daga malami daga cikin malaman mutanen madina ukba an nafi an ibn umar kaga sanadin duk sanadi ne madani wannan shine abinda Malam Ibn Taymiyyah yake faɗa dangane da wannan hadisi yace bai inganta ba domin ruwayar Ismail ibn Ayyash ce daga mutanen Hijaz hadisansa kuma daga mutanen Hijaz hadisai ne masu rauni sabanin ruwayar da zai yi daga mutanen Sham kuma babu wani amintaccen malami da ya ruwaito wannan hadisi daga Nafi in ba shi ba ya kamata a ce idan hadisin na Nafi na Nafi'u ne Nafi'u maulan Abdullahi dan Umar da a ce hadisin sa ne ya kamata a ji shi daga bakin wasu amintattun malaman da suka yi karatu a hannun nafi bai kamata a ji shi daga wannan bako shi kadai ba kasancewar babu wani wanda ya ji hadisin sai shi kadai kuma ga shi ma ga yanayin halin da yake ciki ga mizanin da malamai suka dora shi a kai wannan alama ce da take nuna raunin hadisin mala yace abu ne sananne a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mata suna haila kamar yadda suke haila a kowane zamani amma ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su karatun alkur'ani ba kamar yadda bai hana su zikiri da addu'a ba bal ma ya umarci mata masu haila lokacin da za a fita sallar idi su fita tare da musulmi su ƙaurace wa gurin sallah su yi kabbara tare da kabbaran musulmi kuma ya umarci aisha radiyallahu ta'ala anha wanda kuma wannan hukunci ne da yake da zai shafi kowace mace da ta samu halin irin abin da Aisha ta samu kanta a ciki wato shine yayin da take ta shiga haramar hajji haila ta zo mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da ta yi komai na aikin hajji da alhazai suke yi banda dawafi if'ali ma yaf'aluhu isna'i ma yasna'u al-hajj ghayra an tatufi bil bait yi duk abin da alhazai ke yi amma kada ki dawafi don haka za ta yi talbiya tana cikin haila haka nan a muzdalifa haka nan a mina da sauran gurare duk za su yi abin da alhazai suke yi amma za mu ga shi mai janaba babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je gurin idi koda da janaba a jikinka ka halarci sallah ko kuma ka yi sauran ayyukan hajji da janaba banda dawafi daga baya ka cika domin shi mai janaba al'amarinsa yana da sauki kawai ya je ya wanka shi kenan ya ɗauke wannan janabar da take kansa saboda kaga shi baya da wani uzuri da za a ba shi dama kamar yadda aka bawa mace mai haila irin wannan damar ta cewa za ta bar tsahara domin ita abin da take tattare da ita ba ta da ikon ta ɗauke wa kanta sai lokacin ɗaukewarsa ya yi saboda haka ba ta da ikon ta yi tsarki sai lokacin ta ya yi shi yasa malamai suke cewa mai janaba kada ya tsaya a arfa ko muzdalifa ko mina da janaba a jikinsa duk da cewa wannan ba sharaɗi ba ne amma dai abin da suke nufi cewa shi karin da yake tattare da shi zai iya ɗauke shi don haka ba uzurin da zai sa ya ta yawo a da janaba a jikinsa tare da cewa zai iya kawar wa kansa wannan karin saɓanin macen da take haila saboda haka kaga matan da take haila tana iya samun sauki sama da yadda mai janaba zai samu sauƙi domin uzurinta duk da kasancewar yanayin da take cikin rashin tsarki ya fi tsanani sama da na mai janaba wato haila kazanta ce da tafi kazantar janaba amma duk da haka ita shari'a ba ta zo ƙarar aka hana ta karatun alkur'ani ba ba a hana ta karatun ƙur'ani ba kuma akwai bambanci tsakanin karatun alkur'ani da sallah an ce kada ta yi sallah domin sallah akwai abubuwa da yawa wanda ake yi wanda sharadi ne a sallah bai zama sharadi a karatun qur'ani ba kamar fuskanta alqibla sharadi ne a sallah amma ba sharadi bane a karatun alqur'ani sai ka fuskanci alqibla sai ka yi kabbarori sai ka yi ruku'u da sujjada a cikin karatun qur'ani duk wannan ba a sharɗanta maka su ba a yayin da kuma mai sallah an shar'anta masa saboda kaga abin da ya zama sharadi a sallah ba lalle ne ya zama sharadi a karatun qur'ani ba saboda akwai bambanci tsakanin su don haka a nan ibnu taymiya kamar yana nuni ne da cewa shi mai janaba a iya sa shi ya yi tsarki yayin da yake cikin janaba kafin ya karanta qur'ani ba dan tsarkin ya zama wajibi ba sai dan kasancewar yana da damar ya yi tsarki din shi wato uzurinsa ba wani uzuri ba bane da ya kamata a karbe shi amma da zai yi babu wani nassi ƙarara wanda ya zo da hani nassin kuwa da ya zo da hani hadisi guda ɗaya ne wanda malaman hadisi duka sun yi ittifaki akan raunin shi nassin da ya zo wanda aka yi dan dan ja in ja wajen ingancin sa shine hadisin ali kana yuqri'u alqur'ana ma lam yakun junuban wanda shi kuma babu inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito kalara a cikinsa, ya nuna haramcin karatun alqur'ani illa iyaka yana nuna aikin sa shi yakan yi karatun alqur'ani yayin da yake cikin dahara musamman ma yayin da ba wato baya yin karatun alkur'ani yayin da yake cikin kari babba a wannan hadisi an yi hujja da shi akan halaccin karanta alkur'ani ko annabi ya karanta alkur'ani duk da cewa yana da kari karami wato shine rashin alwala wannan ma a kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadihi thumma qara al ashar al ayat al khawatim min surati ali imran to wannan ma wasu malamai suna ja akan cewa babu hujja a nan da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani ba cikin dahara ba saboda bacci a ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba hadas bane ba mazinnatul hadas bane kamar yadda yake a gare ka saboda yana cewa shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama tanamu yanamu ayn tanamu aynuhu wa la yanamu qalbuhu idan sake bacci amma zuciyar a fadake take a farke saboda haka ba irin baccin ka yake ba masu hujja da shi sukan ce to ai wannan baya nuna cewa yana da alwala dan kawai ya tashi daga bacci ba mu ce baccin ne ya karya masa alwala ba amma kuma baya nuna cewa a wannan yanayin ya kwanta cikin alwala musamman ma ya kwanta tare da matarsa maimuna saboda haka shafi'iyya kenan masu wato cewa alwala tana warwarewa da kowane irin shafa mace da mutum zai yi kowane hali ka taba mace abu mazhabar shafi'iyya alwala ka ta warware shi yasa suke shan wahala aka je lamarin dawafi tunda sun shar'anta alwala a dawafi sannan kuma sun ce duk yadda mace ta shafe ku ku shafe ta alwala ka ta warware sai malaman suka rika musu fatawa cewa su rika sa safa a hannunsu wai in ba ka shafe ta to da kwai wani wato shamaki tsakanin jikinka da nata to kaga duk wannan matsawa kai ne babu nassin da yake nuna kowane irin shafa ga mace na alwala alwala sai shafan da ya kasance a wato akwai sha'awa a cikinsa kamar yadda malamai suke tafsiri takila za mu zo kansa a cikin wasu hadisai da za mu karanta a wannan hadisi na abdullahi dan abbas akwai fa'idoji da yawa na farko akwai halaccin yaro karami ya kwana wanda yake wato a ɗakin ɗaya daga cikin 'yan uwansa mata duk da cewa mijinta yana nan kaga abdullahi dan abbas ya kwana a ɗakin maimuna maimuna in ce shi kuma a lokacin yana ɗan kankani yana yaro kankani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya abdullahi dan abbas a lokacin bai wuce ɗan shekara sha biyar ba saboda haka a lokacin yana yaro karami amma dai ya yi wayo ya tasa saboda haka ne ma yayi sha'awar sai ya je ya kwana a ɗakin a khalasa ya ga yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiyamul layli kaga ashe yayi wayo a lokacin yana gane abubuwa sosai wasu ruwayoyi sun zo amma akwai rauni a cikin su cewa a wannan kwanakin ita maimuna tana haila saboda haka kaga babu maganar wato mijinta ya kusance ta ma'aiki sallallahu alaihi mai kusance ta don haka abdullahi dan abbas ya ribaci wannan lokaci ya je ya kwana wanda ya sa malamai suka ce babu laifi don mutum ya kwana a ɗakinsa ga matarsa ga kuma wani yaro wanda yake a maharaminsu ko maharramin wannan mata amma da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko zama mijin ya yadda in bai yadda ba kada wani yaro ya zo ce ai an ji an ji an ce ko ubansa turo shi ko uwarsa sai da yardan mijin sharaɗi na biyu kuma kada ya zama akwai takurawa gare su idan aka ga alamar takura to bai halatta a kyale yaron ya kwana ba Saura ka iyayensa kasu bashi ya je haka na a cikin wannan hadisi akwai abin da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsayuwar dare yana tashi ya fara tsayuwar dare mu bakiran da wuri wato lokacin da dare ya raba tsaka ko kuma kafin ya raba tsaka da ɗan lokaci kaɗan ko bayan ya raba tsaka da ɗan lokaci kaɗan saboda haka yana yin ƙiyamun laili tun daga wannan lokacin har zuwa abin da zai yi saura na dare bai wuce sulusi ba sannan sai ya yi bacci ya ɗan gida ya bacci sannan a kirawo sallar asubahi sannan ya fita ya sallar asubahi bayan ya raka ta alfajiri a nan gidansa sai ya je a yi sallar asubahi wannan shine yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake wani lokaci yakan yi qiyamul layl har zuwa kiran sallah asubahi din ba tare da ya yanki abin nan qiyamul laylin nashi ba ya dan kishin gida sannan a cikin wannan hadisi abu na uku akwai halaccin mutum ya tashi daga bacci ya mamurtsake idansa wannan ba nuna wani abu ka mutum ya tashi ya mamurtsake idansa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi fadalasa ya musahu nauma an wajihi domin akwai jaddada nishadi a cikin yin haka din sannan abu na hudu akwai halaccin ko shar'ancin karanta ayoyi goma na ƙarshe na suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa ƙarshen sura ya zo a cikin wasu wata riwayar ta wannan hadisi a cikin sahih bukhari cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake karanta ayoyin ya daga kansa sama saboda haka karanta ayoyin a wannan lokacin yana daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma yana daga cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake yi na tafakkuri da tintintini cikin halittar Allah shi yasa yake daga kansa sama lokacin da yake karanta su abu na biyar a cikin wannan hadisi akwai halaccin yin alwala daga ruwan da aka tanaje shi dan a sha a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi sai ya je ya samu ruwan da aka zuba shi a wata tsohuwar salka da aka rataye dan a sha sai ya jawo wannan ruwa ya alwala da shi saboda ka ba ba ba ba ba daidai bane a ce ko akwai bannan ruwa dan mutum ya yi alwala da fiye wata ce ko ya alwala da da suwan gan shi ya sai suwan <laughs> ya ce kai kai albaban zaraci ce suwan an tanade shi dan a sha na'am kuma yana da tsada ba a cewa mutum ya albazaranci dan ya yi alwala da irin wannan ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala da ruwan da aka da dan a sha to amma da za a yi aje ruwa wakafi ga musulmi su rika sha shi kenan sai wasu zo su yi tabata suna alwala ce misali a kawo ruwa nan wani ya so ledojin fiya wata ya ajiye dan ba zuwa karatu a don samu abin sha kawai sai su rika zura suna shiga da su ban daki suna tsari ya kamata a kyale su dogaro da wannan hadisi in akwai takurawa masu sha bai kamata a kyale su ba musamman idan ruwan ba a gurin da yake yanzu inda a ce famfo ne ya jawo kaga famfo ba irin namu na Najeriya ba wanda zai zo ya dauke famfo wani abu ne wanda kowace ka buɗa da ruwa to ko da wani zai zo ya ce ga famfo nan ya zo ya saka wani inji da zai rika sanya ruwan in ya biyo ta yadda za ka samu a ƙasa mai tsarki da yawa za ka irin wannan an kawo wani inji mai sanya ruwa an haɗa shi da pipe ɗin famfo 'yan unguwa waɗanda ba su da ruwan sanyi a gidansu ko kuma mai wucewa zai iya zuwa ya buɗe wannan ruwan ya sha ya koshi ruwa mai sanyi wadatacce ya yi tafiyarsa wannan ruwan haɗe yake da famfo ba zai tsaya ba kowane lokaci aka je za a same shi to duk da cewa shi wanda ya yayi shi wakafi ne ga masu sha baya hana ai alwala da shi don a nan babu takurawa ga masu sha din don su za su same shi amma kamar wanda zai so leda fiye wata don a sha kawai mutane su dinga bawali tare da cewa ga hoge nan su je su yi tsarkin hoge mana in ba ma in ba ma ruwan in tsarkin hoge kaga sanye ruwan da aka ajiye dan abin in akwai takuruwa wannan bai dace ba sannan abu na shida a cikin wannan hadisi akwai halaccin mutum ya bi wani sallah ko da ko shi wannan wani bai limanci ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi sallah bai san abdullahi dan abbas zai farka har shi ma ya shiga sallah tare da shi ba saboda haka ya tsaya sallarsa sai kawai ya ji abdullahi dan abbas ya zo ya jone da shi kaga bai niyyar tsayuwa sallah da limanci ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai datse sallarsa ko ya datse ta abdullahi dan abbas ba kaga wannan yake yake nuna halaccin wato mutum na iya bin mutumin da ma bai niyyar limanci ba dan wasu suna ɗaukan niyar limanci din wani rukuni ne na limanci ta haka liman sai ya kulla niyya in ka zo ka bin shi ba tare da ya kulla niyya ba sai ka ga yana tutture ka wai ai shi ba shi bai niyyar limanci ba da farko wannan ba daidai bane nan akwai wata matsala da malamai suke sabani a kanta wasu na cewa mamushi yana da kyau ya yi niyya in zai bi liman amma shi liman ba ya da niyya dan zai limanci suka yi hujja da wannan hadisin ta ce shi abdullahi dan abbas yana da niyyar bin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi ne limamin sa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai shiga sallah da niyyar zai ja abdullahi dan abbas a matsayin sa ba don haka kaga ashe mamu shike bukatar niyya ba liman ba wasu malaman abin da suka ce kuma suka yi hujja da hadisin salat sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yayi ta qiyamul layl ya tsaya a masallacin sa yana sallar sahabbai suka zo suka kafa sallah a bayansa daga baya kula cewa ba shi kadai yake sallar ba wannan bai sa ya katse sallar sa ba ko ya nuna musu cewa sun yi sallah a bayan wani wanda bai niyyar limanci ba wanda ita ce mazhabar malikiya yana daga cikin fa'idojin wannan hadisi fa'ida ta bakwai wato halaccin yin niyyar limanci a tsakiyar sallah lokacin da aka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da abdullahi dan abbas ya zo jo ne da shi kaga ya kula cewa yanzu shi liman ne kaga niyyar limanci ta shiga amma a tsakiyar sallah ba a farkon sallah ba saboda haka wasu malamai suka ce wanda ya nuna halaccin yin haka wasu malaman suna cewa baya halatta ga mutumin da ya yi niyyar sallah shi kadai ta farilla ce ko ta nafila wani ya zo ya jone da shi shi kuma daga yana tsakiyar sallah ya kulla niyyar limanci wasu malamai sun hana wannan shine mashhurin abin da yake cikin mazhabar hanabila su suna ganin al-munfarid mutumin da yazo yana sallah shi kadai yana yayi niyyar shi sallah sa shi kadai sai wasu suka zo suka gaishe yana sallah sai suka jeru bayan sa su suna ganin idan har ya fara sallah ba yadda yadda zai iya juya niyyarsa ta koma niyyar liman bayan kuma niyyar mutum ɗaya ne wasu kuma suna cewa a ya halatta idan nafila ce amma ban da farilla hujjar su wannan hadisi suka ce domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi na abdullahi dan abbas da yake nafila ce ya kulla niyyar limanci a tsakiyar sallar ma'ana bayan ya fara sallar amma wannan yana nuna kenan da farilla ce ba lalle haka ba wasu malaman sun tsaya akan hadisin abdullahi dan abbas hujja ne amma a nafila ba a farilla ba mutum na iya niyyar limanci a tsakiyar sallah wasu kuma sun ce a'a ya halatta sawa'un farilla ce ko nafila ce babu bambanci suka yi hujja su ma da wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas suka ce duk abin da ya tabbata a nafila ya halatta a yi shi a farilla sai in wani dalili ne nuna bai halatta ba an gane ko suka ce kullu ma sabata fil nafli sabata fil fardi illa bi dalil idan an samu wani dalilin da yake nuna da farilla ce ba za a yi haka ba to shine kawai zai samu ce wannan hadisi ba zai zama mana hujja ba amma duk sallah sallah ce sallah don haka duk motsin da mutum zai yana sallah motsin da yake da alaka da maslahar sa wannan baya da baya da tasiri wajen cutar da sallar sa kamar misali kana cikin sahu an fara sallah sai ka hango ai sahun gaba bai cika ba sai ka kara gaba har ka shiga cikin sahun gaba din kaga kai wani motsi a cikin sallah har ma ka dan tattaki amma kuma wannan yana da alaka da maslahar sallah din ne cika sahu to wannan bai zama makaruhi ba bal ma abinda ake bukatar ka yi kenan a wannan lokacin ka matsa ka cike sahu din abinda ake son ka da shi kenan wani lokaci motsin ba zai zama wajibi inda ba za ka motsa din ba ma zai zan kayi laifi kamar wannan lokaci kamar misali kana sallah sai ka ga yaro zai fada rijiya ga dangadan ya nufi rijiya sai ka ce a'a kai sallah kake ba a a'a sai ka je ka kamo yaron kuma ka zo ka dora akan sallar ka. ko da wannan zai bayu zuwa ka kauce alƙibla ko ka yi taga-taga ka yamma ko ka yi arewa wannan duk ba zai cutar da sallarka ba saboda wannan motsin a lokacin ya zama maka wajibi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta wa mai sallah ya kashe kunama ko miciji yana cikin sallah zai yi a kashe miciji haka kawai ba tare da an yi taga-taga an yi nan an yi can ba kaga dole ne sai ka yi motsi domin a ce kana sallah miciji na gittawa ta gabanka yana kai kawo sallah za ta yi kuwa haka ba za ta yi ba kaga nan wajibi ne a samu masala a sallar nan don nutsuwa ta samu a kashe micijin nan ko kunamar saboda haka irin wannan motsin ma ya zama wajibi don yana daga cikin motsin da zai zama ya gyara sallar ita kanta yes har kashe waya lokacin ka manta waya ka baka baka kashe ta ba an fara sallah sai kawai kashe an bugu kaga anan za ta kawo mutane ruɗu ta hana su nutsuwa kashe ta din akwai maslaha ga sallar kada da sauran sallar jama'a musamman a masallaci kake musamman kuma masu sa kada kada dan koyar da shata a cikin sallar su kaga su wannan yake zana zama wajibi ma su matse kaga wannan ƙoƙari na ka jawo waya ka kashe ta yana da alaƙa da maslahar sallar amma ba daidai bane idan ka san cewa wayar ka abu da take kana tuni amma ka batta abu din kuma ba a silent take ba ka shiga sallah da hujjar cewa ai an bugo za ka iya matsewa kaga anan da ganganci kenan ka yanka wa kanka damar motsin amma in ka shiga da mantuwa ka saba kashewa duk sanda za ka shiga sallah ko ka sa ta silent ko ga kashe ta ka saba yin wannan amma ɗabi'a ta ɗan adam za ka iya kamanta sai ka manta ka shiga kana sahun gaba ga ka galiman ya kwararo kira a kawai sai ɗan ƙorai fara tashi kaga a lokacin wajibi ne ba wai mustahabbi ba wajibi ne ka sa hannu ka danne wayar ka matsi ta in ma ka kashe ta a wannan lokacin dan wasu masu bugowa mita ne da su naci ne da su wani zai bugo zai bugo zai bugo in zaka kashe sau goma sau ashirin sai ya bugu. saboda haka irin wannan kaga kashe wayar gaba ɗaya shine zai hutar da kai to wannan duk baya cutar da sallah haka nan abu na tara za mu ga halaccin wato murtsaka kunnen yaro <laughs> amma ta yadda ba za ka cutar da shi ba musamman dan gurin da yake da laushi-laushin nan ka dan murtsaka akwai bambanci tsakanin dan abin nan murtsakawa da kuma ja domin ja din nan zaka iya cutar da kunnen yaro sannan a cikin hadisin abu na goma akwai nuna cewa sallar dare a biyu ake biyu raka'atai raka'atai kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi bin Umar da yace wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa salatul layl yace salatul layl matna matna matna wato biyu biyu in kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama wannan ya halatta cikin a sallar dare kamar yadda annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wuturi din nan na dare akan iya sabi zarce gaba daya ko kai ainihin biyar din gaba daya ko bakwai din gaba daya ko tara din gaba daya ko sha ɗaya din gaba daya duk ya tabbata sunna amma wannan hadisi kaga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi raka'a goma sha uku ne in ka duba raka'atai ne raka'atai ne raka'atai ne raka'atai ne raka'atai ne har sau shida kaga sha biyu sannan sun ma'autara sannan ya yi wuturi kaga sha uku kenan wannan shine haddul adna haddul al'a'la mafi yawan raka'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi a qiyamul layli raka'a goma sha sha uku akwai ruwayar da sai da tuna Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa sama da raka'a sha daya a Ramadan ko a wani Ramadan wasu malamai suka ce ba zai ci karo da wannan ba domin raka'o'i biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yi raka'o'i ne biyu da yayi bayan ya tashi daga bacci waɗannan arraka'atani ne khafifatani annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallar dare da su su kuma hikimar yin su shine yayin da mutum ya kwanta bacci shedan yana kulle guda uku a kansa kulle na farko zai warware yayin da mutum ya tashi ya ambaci sunan Allah ya yi addu'ar da mai bacci yake yi bayan ya tashi alhamdulillah a hayana ahyana da ma a mata nawa ilayhi nushur misali ya faɗi wannan shi kenan kulli ɗaya ya warware kulli na biyu yayin da ya alwala kulli na uku yayin da ya sallah to an shar'anta ta a yi ta yar gajeriya saboda ka yi sauri ka rabu da wannan kullin guda uku sai aka shar'anta maka ka yi ta ba masu tsawo ba to sannan kuma sai ya yi rako'insa guda goma sha uku sha ɗaya kaga in ka haɗa da waɗancan raka'ata ne khafifata ne sai zama sha uku saboda haka babu baya cin karo da hadisin da na Aisha da zata ce sha ɗaya bata kirga da waɗancan raka'ata ne khafifata ne din ba domin tana lissafa raka'o'insa ne masu tsawo da yake yi na qiyamul layl waɗancan kuma raka'ata ne khafifata ne in kuma ka haɗa da su shine za ka ce yayi sha uku kuma yana daga cikin khasa'is ɗinsa abubuwan da yake banta da su sallallahu alaihi wasallama cewa bacci baya walwale alwalarsa domin tanamu ainahu wala mu qalbuhu a cikin hadisin zamu ga haka da yake cewa thumma taja'a a wata ruwayar thumma taja'a fanama hatta atahu ya yayi kwanta yayi bacci har mai Bilal ya zo ya gaya masa cewa lokacin sallah yayi sai kuma ya tashi yayi raka'o'i biyu khafifatain sune raka'atul fajiri kaga ya tashi a nan ba a ce ya sake alwala ba wannan yana nuna kenan baccinsa baya walwale alwalarsa domin idan sa ne ke bacci amma zuciyarsa ba ta yi abu na sha uku a cikin wannan hadisi shine yana nuna yana yana nuna mana cewa sunna ce ga liman kafin ya fita sallah asubahi yayi sallar sarati ba a gidansa kamar raka'atai alfajr yayi ta a gidansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam idan bilal ya zo ya tayar da shi yakan yi raka'atai alfajr sannan da ya fita kuma sai ya yi sallah ga mutane wanda yana nuna yana daga cikin tamamu sunna liman yayi raka'atai ne dinsa a gida daga ya shigo masallaci sai a tayar da sallah kuma har ila yau wannan hadisi yana nuna mana raka'atai ba a tsawaita su ba a tsawaita raka'atai alfajr kaga yace fa salla Raka'atai raka'ataini khafifataini domin abinda yake sunna ake karanta a raka'atai alfajr a qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad kaga ashe ba za ta yi tsawo ba raka'o'i biyu ne masu sauki waɗanne raka'o'i ne su ma ake so a yi su ne daga cikin sallolin nafila kamar me kamar limai na hudu ba mutum ya shigo masallaci ranar juma'a kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyusalli rak'ataini falyatajawwaz fihima sallati raka'a guda biyu ka kuma takaita su da kuma me idan ka gama dawafi idan mutum ya gama dawafi raka'o'i biyu da zai yi na dawafi kaga su ma ana takaita su domin su ma waɗannan surori kawai ake karantawa haka nan da raka'o'i biyu na kafin sallar magruba bayan rana ta fadi su ma ana takaita su domin yadda aka sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam magruba zai gama sallar magruba da mutum zai harba kibiyarsa zai ga faduwar zai ga inda za ta fada kaga ashe kenan baya sallah har duhu ya shiga wannan ya nuna kenan yana fara sallar da wurwuri kaga ko inda za a yi dogayen raka'o'i kafin a fara ta kaga dare zai yi an gane ko kishin gida <laughs> wannan ba wata hususiya ba ce za ka iya kishin gida amma wani ya kishin gida ai shi da ya kishin gida <laughs> ya kishin gida kenan akwai ibnu hazm al zahiri shi yana wajabta ta cewa dole ka kishin gida din saboda haka ko shigowa masallaci kai kaga an tara sallah in sauri ka kishin gida din kafin ai sallah eh a daman daman ai sunna ce mu nan gadan kaya ai limamanmu suna jinkirta magaruba da yawa magaruba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo a hadisi yansarifu minha wa inna ahadana la yara mawaqi anubli dayan mu yana iya ganin in ya harba kibiyarsa inda za ta dira sanda za a gama sallah a gadon kai ba da aka ga inda kibiyar ko akwai akwai sannan sannan kuma a samu liman ya jawo wani karatu ya raraka ya tafi shi ma kaga yana ƙara jawo tsawaita tsawaita sallah din da yawa don haka sai a kula nan ake karanta sunna ne ya kamata a ga dabbaka kada muna karanta sunna kuma a wajen aikin kuma ba ma dabbaka ta sosai wannan illa ne a takaice wannan shine abubuwan da wannan hadisi ya kunsa na fa'idoji kuma da wannan ne zamu dakata insha Allah sai sati na gaba inda zamu shiga hadisin Abdullahi dan zai Allah madaukakin sarki ya mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ce mijina ne ya rasu kuma ina da kishiyoyi biyu don haka sun riga ni samun labari da kwanaki da dama to malam yaya batun iddata zan gama da su tare ko za su riga ni saboda sun riga ni samun labari wato kasancewar sun riga ki samun labari wannan ba shi nuna idda ki za ta sha bamban da tasu ba matukar dai daga baya kika ji sanda ya mutu ga ranar da ya mutu to daga wannan lokacin idda ki ta fara ba wai daga lokacin da kika samu labari ba daga ranar da ya mutuwar ba daga lokacin samun labarin ki ba to haka da ke da ɗan uwanki duk iddaunin ku duk ɗaya ne idda ba wai niyya take bukata ba bare ce baki kulla niyyar ba a baya ba a bukatar wannan eh bayan sun gama ma'idda shi kenan warai wanda yake cewa hadisin abdullahi dan umar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائطا أو حجام رواه الحاكم ما إن كنت وانا حديثي كو يتشي ما معنى وانا حديثي نفرق حديث بإن كنت بقى Abin abinda yake cewa larabawa sashin su kufi'i ne ga sashi wato sashin suna aurata na iya auren sashi sashin su ya cancanta su auri sashin su hakanan waɗanda suke bararrun bayi su ma sashin su kufi'i ne ga sashi sai wanda yake tela ko kuma wanda yake mai kaho abin nan wanzami za a ce ko mai kaho to wani hadisi bai inganta ba don hadisin da ya zo a kan cewa a kan sharɗanta alkafa'a a aure cewa sai an samu kufi'i da kufi'i wannan hadisin babu wani hadisi da ya inganta a wannan babin bal ma aikin sahabbai yana nuna wannan kufi'in ba sharaɗi ba ne zaid ya auri zainab bintu jahsh duk da cewa zaid bararren bawa ne maula ne amma kuma ya auri ba ya tsantsa kaga inda a ce sharaɗi ne kufi'anci da wannan aure bai yiwu ba haka nan usama ibn zaid ɗansa ya auri fatima binti qais ga ta kuma balarabiya ce ba ya ce amma kuma ya aure ta bal manzan Allah ne ma ya bada shawarar a yi auren ga Abu Jahm ya fito yana so ga Muawiya ya fito yana so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Muawiya dai baya da kuɗi Abu Jahm kuma wato mutum ne mai dukan matansa in ki usama a farko ta ce ba na so amma tunda manzo Allah ya ce aure shi sai na aure shi kuma sai Allah ya albarkaci auren namu ashe kaga ba sharadi bane a ce sai an samu ba quraishiya sai da ba quraishiya ko Balarabe sai da Balarabe. wannan ba sharadi bane abinda ake bukata shine a samu addini da kyakkyawan dabi'u da kyakkyawan halaye da fahimtar juna kada ka auro jinsin da baka san al'ada sa bai san ba dole za a yi ta samun karo da karafkiya kaga mutanenmu da za a je a auro ba masadiya ko auro yar yaman kuma a zo zama ya ki daɗi saboda al'adunsu daban naku daban tana ganin wasu abubuwa tana kyama kuma kuna ga tana wasu abubuwa kuna kyama kaga irin wannan bai dace ba duk da ba haramun bane amma yana yana da kyau a samu wani abu na insijami wato ka a samu wani abin da zai sa rayuwar ta dore rayuwar ta yi danko ba a yi ta samun abin da kowa zai rika yi wa kawa kallon abin nan abin da kallon da bahaushe yake ci kallon mai awu kana masa kallon wulakanci ita ma tana maka kallon wulakanci ka ce ta baka dasta za ka goge kayan ka ta ɗauko babbar riga ka gogaggiya ta ta aiko ta ce gashi <laughs> gashi ka ka goge motar ka da shi to irin wannan duk bai dace ba saura ka wannan hadisi bai inganta ba menene hukunci daukan alkur'ani ga mai haila wanda ai mun sha ansa wannan tambaya cewa idan ya kasance da kwai larura saboda ba za ta iya wato a gurin karatu ne ko dai ta zama malama ce ko ta zama ɗaliba ce a gurin karatu ba za ta iya karatun da kai ba sai da alkur'ani ko ita ma ko shi ma abin malama ce ba za ta iya karantarwa ba sai da alkur'ani ka wannan yanayin babu komai don ta dauka don babu wani hadisi da inganta da yake nuna hannun amma idan ya zan ba a cikin wannan larura take ba kuma ta haddace wani abu na alkur'ani tana iya haƙuri har sai ta yi wanka domin ta fita daga cikin saɓani na malamai wanda ita ce ba gada mafi zama tsakatsakiya wasu malaman suna cewa kamar irin su eh, shek isemin da wasu daga cikin malaman mamlaka suna yi wa irin wannan matan fatawa da cewa su sa safar hannu su sa safar hannu in suna haila za su iya ɗauka da safar hannu to duk dai wannan ba ba tilas bane amma dai dan a kauce wa larurar ne kawai hmm? a yanzu muka gama magana alwala ba ta zama wajibi ba ko da ba ɗalibi ba ne ba malami ba ne idan har ba zai iya karanta qur'anin ba sai ya rike alqur'anin kaga shikenan sai ka ce koyaushe zai karanta alqur'ani sai ya dauko sai ya abin nan kuma ya zai ba dalibi bai karanta alqur'ani kaga wanda ba dalibin ba ya za a karanta alqur'ani inda har zai dauko alqur'ani yana karanta dalibin ne duk qur'ani qur'ani ne da kaɗan da mai yawa duk qur'ani ne menene hukuncin matar da ta kaura wa ɗakin mijinta tsawon shekara hudu bai nemi ta koma ba ita ma kuma ba ta nemi ta koma ba amma kuma tana yi masa hidima a cikin gida to shi ya yadda ta zauna haka ita ma ta yadda ta zauna haka shi kenan amma idan cikin fushinsa take wannan zaman tana cikin fushin Allah kuma eh. idan shi ya amince ta yi zaman ta haka watakila ma ya yi aurensa shi ma tana zaune shi ma yana zaune amma ga ta mata shi ce ita ba kuma ta yadda ta zauna a rataye to wannan kuma yarjejeniyar su ce amma idan shi bai yarda ba ita kuma ta taurari ba za ta koma ba to tana cikin hushin Allah in kuma shi ne tana son ta koma amma shi ya ki ba ta damar ta koma shi kuma yana yana zaluntar ta Allah zai bi mata haƙƙinta idan mutum ya yi hamma mai sunna ta tanada ya ce idan ka yi hamma abinda sunna ta tani da ka rufe bakinka shi kenan amma kana hamma me ka ce to wanda da yake hamma zai iya faɗo nan in ba suna ta mai me ka ce to ko ya ce in ya gama hammar me zai ce ba abinda ka ce mun kafa wani majalisi a goma muka sa masa suna alhassanaini shin mala yana ganin Eh, ya yi ko kuma akwai shawara ko gyara to ban san me yake nufi da alhassanai ne ba alhassanai ne dai hasan da husaini ko to hasan da husaini wa na hasan da husaini yana nufin jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama majalisul hasanaini radiyallahu ma ko kuma majalisul hasanaini wasu hasan da husaini na ungoku ban san wanda ne majalisul hasanaini yana nufin an ah, na alhassan da husaini radiyallahu anhuma wannan babu wani abu ai kana iya kiran sunan majalisi da sunan sahabi babu komai sannan wannan yana cewa yaya zan yi da kuɗin kafiri a waje wajena gashi ba na ganinsa tun bara kuma ba shi da kowa da zan ba shi bashi kenan sai ka je ka ba mu wasu ko kai wasu ayyuka da su duk da cewa babu maganar lada gare shi to amma dai kai idan ka cinye to akwai wata tuhuma da za ta iya biyo baya kuma ko da bayarwar za ka yi in ka bayar ranar da duk ka ganshi sai ka biya shi ko na musulmi ko na kafiri idan kudin wani ya shigo hannunka ka nemi kudin nan ka rasa aka ce kai takallusi da su ta hanyar ka je ka yi wani aiki da su ko ka ba mu wasu amma da mai kudin zai zo ya zo ya ganka ya ce to kudi na wajibi ne ka nemo kudin nan ka biya shi baka cewa ai sai dai ka hakuri na yi maka sadaka da su ya halatta a karanta fatiha kadai a raka'atai alfajir har a farin lama don ka karanta fatiha kadai ba laifi kai ba amma kuma in ba gaggawa ba me zai hana ka ƙara shi ko da a farilla za ka yi sallar farilla ka karanta fatiha kadai ba tare da hada da sura ba babu komai sallar ka ta yi menene hukuncin hada walimar aure da wa'azi to wannan bid'a ce hada walimar aure da wa'azi walima walima ce wa'azi wa'azi ne kowanne zaman kansa yake ayi wa'azi a watsi ayi walima a ci abinci shine yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi walimar auren sa shine kuma shugaban masu wa'azin duniya amma kuma bai wa'azi a nan ba inda ake wa'azi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi kuma ba a nan muke yi ba muna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi a makabarta bayan an gama binne mamaci sai da ya dogon wa'azi hadisin jabir da ya bada labarin abinda zai kasance ga mamaci bayan mutuwarsa da yadda ransa yake ake ɗaukaka shi na musulmi da na kafiri do a makabarta ke wannan to anan ne ake buɗe ake buɗe dandalin wa'azi saboda ga abin da zai zama wa'azin nan a gaban amma wajen abinci wajen walima ta aure guri da na nuna farin ciki ka kira mutane ka ba su abinci su ci su taya ka murna amma ka je ka kawo mai wa'azi wani ya ki cin abinci saboda ya zo ya ci mai yawa a gurin walima ya bar nashi a gida ya ki ci kuma ka zo ka ki bashi abincin ka sa an yi ta ana ta masa wa'azi ba ma zai fahimci wa'azin ba wannan yanayi cikin sa yana yana kugi da zai fahimci wani wa'azi haka wasu zaka ga ya kira walima tun bayan isha'i kuke ana muku wa'azi har karfe goma ku ci abinci ba wai walima ce gaskiya wannan yanka mutane kake ba walima kake ba kawai haka mutane cikin yana ta ƙara ba abinci kuma an ce musu walima kaga ko yaudara ba mahallin ta bane wani ma mai wa'azin ya zo kawai wa'azin da zai dauko na firgitarwa maimakon an zo ta mutum murna kuma da an tafi abin nan zuciya tana ta raurawa ka sa mutane duk sun tsure walima fa kace farar ta farin ciki amma ka kawo wani mai wa'azi yana ta kan azabar kabari mutane sun tafi suna su a tashi haka ba hikima ko a kawo mutum ana walima an yi ɗaurin aure an kawo shi ya yi magana abin nan ya yi wa'azi kuma ya kawo magana saki yana yana faɗar hukuncin hukuncin saki me alaƙa tsakanin ya zo yana jama'a suna saki ba tare da sun san hukuncin saki ba a nan ana son magana saki ba ko za ka faɗi abin da zai ƙara ma danƙon abin nan inda ana son a yi wata maganganu ma'ana saboda haka walima annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbansa sun yi amma babu inda aka ce an bude wannan dalilin wa'azi don haka al'asulu fil walima shine a hada a ci abinci a watsi in kuma wa'azi za a yi sai a kira shi shi kuma daban shi kuma bayan walima sai kuma ya kira wa'azin daban a zo a yi wa'azi a kofar gidansa a gargadi jama'a wanda ya ga dama ya zo ya san babu ba wani abu da za a ci wanda kuma bai ga dama ba kada ya zo wani dama abincin zai tashi to wasu suna ga kamar ya za su kira ka ka ci abincin su kyauta ba amma wa'azi ba saboda haka kamar wani tarko ne suka dana da ka faɗa cikin wannan tarkon to sai ka ji wa'azi sai ai a ribaci damar kaga wani fa in ba irin wannan ba ba zai ji ma wa'azin ba a'a kamar kowa ya abu tare da zaɓinsa sa sai da ma zai samu lada kada ka tursa samu wani na ga eh, na wa salam.

da yawa kusan barna eh. a kan mata wa'azi eh, eh. Eh. Eh, akwai akwai irin wannan da yake faruwa a wato wani abu ne ake yi ba daidai ba sai ake ganin gara a gyara mutane amma ta wata hikima ta wata hanya a ɗora su kan abin da ake ga yafi wancan sauki wato a da can aka yi auren sai a taru a yi kaɗe-kaɗe a yi a sha ma burkutu to yanzu sai ake ganin to ya za a raba mutane da wannan sai a ce to ai wa'azi maimakon ai kaɗe kaɗe da raye raye kamar da yadda da a tsofaffi ke gaya mana cewa sadakar uku din nan da ta bakwai da ta arba'in da ta waye da asali ai abubuwa ake da basu dace ba da aka ce a addinin da yanzu an musulunta ba maguzanci ake ba a yi addu'a a yi sadaka kamar raba ƙasa ɗin nan wajen abin nan binne mamaci da can in aka fito da ta ciki ana ganin ta fi danko sai aje ta gefe guda don ta zan a sama baya an binne an sa wannan ta saman sai kuma a sa ta kasar mai danko don kabarin ya ya kame sosai ba zai baje ba daga baya kuma sai ake ɗaukan cewa a ai raba ta ɗin ma da wani da wani dalili yasa ake rabawar saboda ta saman ita ta san shi ta ƙasan ba ta san shi ba don haka in ya shiga aka haɗa shi da wacce ba ta san shi ɗin ba za ta ba shi wahala saboda gara a ba sa ta a sama to kaga wasu abubuwa ne suke faruwa daga baya kuma su suke ɗaukan wani salo daban ko dai da suna faruwa ba kyau aka ce to ai musu kwaskwari ma don su musulunta ko kuma a da ana yin su da kyakkyawan niyya daga ba suka suka balle suka zama wani abu daban to shi musulunci duk ba haka yake ba yanzu dai karatu ya yi nisa in da can an biyo ta wasu dabaru wato yanzu musuluncin ya abin nan in ba a yi wannan ba to ba za a sha barkutun ba ko yanzu kai ahlus sunna ba kai wa'azin ba ai ba haka koma ka sha burkutu ba inda a ce in muka hana ka yin wannan za a je a kuma cin shan burkutu da tsalle-tsalle da wasu abubuwa da musulunci ya hana to sai a ce to a bar su akan wannan ya fi sauki akan asi wanda suke yi akwai irtikabu a kafin dararai ne wanda musulunci ya yarda da wannan a mutane ne za su haɗu su rika zikiri suna tsalle suna dukan jikin suna zikiri kaga wannan bid'a ce amma in ba su yi wannan ba to za su rika haduwa suna shan burkutu a nan suna shan giya suna abubuwa wanda shari'a kararata abin nan to wasu malaman suna cewa irin wannan sai ka basu a hankali kada ka basu su koma wancan yanayi ka basu a hankali a hankali har su gane cewa wannan din ma da suke ba daidai bane to yanzu mun zo marhalar da ya kamata a gane din ba haka ake yi ba an gane ko saboda haka in da can akwai wata hikimar da ta sa aka yi yanzu wannan illar ta kau yanzu musulunci ya zama kowa yana fahimtar sa ana karatu a gurare daban-daban babu shakka a wasu yankuna na kasar nan har yanzu akwai jahilci da yawa abubuwa sai a hankali ina ga mu dakata a nan da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora akwai wani dan uwa da mahaifiyarsa ta rasu zai mata addu'a Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata kuma Allah ba su ladan haƙuri ko kuma idan ta mata zo Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi